wannan dan uwa ya aiko yana cewa ya ji labari an ce mafarki idan mutum ya yi mafarkin na ana rataye shi a iska a tsaye ba zai sauka kan wanda ya mafarkin ba sai ya yi bayani ya faɗe shi a bisa abin da ya zo ga hadisin nan to wai ko gaskiya ne mafarki haka yake sai an yi an fasara mutum ya yi magana tukunna mafarkin yake tabbata a gare shi ko ko dai daga an fasara ma ko ba ya duba littafan mafarki in ya gama anan su to shikenan wannan mafarki yana aukuwa to shi dai mafarki kamar yadda shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam farko abin da ya faɗa idan kaga ga ru'iya mai daɗi to daga Allah ne kaga ga ru'iya mai firgita tana daga shaidan in kaga ga ru'iya ka ji tsoronta babban abin da za ka yi shine za ka wato tofa eh, eh, hannunka na hagu din nan da ina kana a kanta kana kwance ka tofa sau uku bayan ka yi sau uku sai ka ke allahumma ina neman tsari ina neman tsaro ko kuma tsari daga gare ka daga wannan ru'ya wanda na ganta ka kubutar da ni daga sharrinta ka bani kuma alherinta to in ka yi wannan addu'a allah ubangiji zai tsere ka ya zo lalle kamar da shi ka a ru'ya ala rijili ta'irin malam lam tu'abbar idan ba a fassara ta ba fa'iza ubirat waqat wato idan dai ka fassara ta to za ta auku wala ta ha illa ala waddin kada ka tambayi wani ya fassara maka wuya sai dai wani masoyinka ko kuma wani mai masani mai ilimi amma in ka fassara ta ko ta yaya <clears throat> ita ibtila'i ne daga Allah sai a zartas a ce to shi kenan a da abin da ka faɗa ɗin ya samu mutum sai ya same shi saboda hakan ka ga ruya in tana da daɗi ka gode wa Allah kan roƙi Allah ya baka alherin ta da alherin da ya kawo ta in kuma ru'uyar ba ta da daɗi sai ka koma da ka tofa a hannun hagu kuma ka roƙi Allah ya kiyaye ka daga sharrinta da sharrin da ya kawo ta to wannan haka ne wannan hadisi na ar ala ta'irin kasan abin nan Abu Dawuda da Ibn Majah duk sun ruwaito shi an razin <coughs> mhm. kuma a cikin hadisi ya a ru'ya saliha juz'un min sitta wa sittina juz'an min nubuwati saboda wahayi ya sauka shekaru ashirin da nawa ashirin da uku to in ka raba sai zama ashirin ka raba shi biyu ka kara masa 20 sai zama arba'in ko to uku ka kara uku a kansa shida to shine tana juzu'i wato ɗaya daga cikin juzu'i da 46 shi manzo Allah ya yi wata shida a wahayi yana sauka a gare shi a cikin wato mafarki ne mm. daga baya ne ya fara zuwa cikin ya kasa mm. Allah ya taimake mu